Ko shakka babu kawunan 'yan Najeriya a rarrabe yake a cikin gida, amma idan aka zo wajen fuskantar wata matsala daga waje, kawunan su a mammanne yake kamar tub da taya. A yanzu wata rigima ce mai zafi ta na gizo ake yi tsakanin Najeriya da kasar Afirka ta kudu wato South Africa. Bara na baku labarin tun daga tushe. Ga masu bibiya abubuwan da ke faruwa a shafukan sada zumunta, a dan tsakanin nan sun san cewa akwai wata tsohuwar takaddama tsakanin 'yan Najeriya da 'yan South Africa. akan wata 'yar gasa kyau ta duniya yanzu kuma 'yan najeriya na zaman zaman su suna ji da a yadda gwamnati take gasa musu a hannu sai wasu 'yan south africa da suka rasa aikin yi suka fara shata tasi na kamfanin bolt da ake kira da uber da zarar wannan mai tasi ya je inda ya kamata ya dauke su sai su katse shatar a sakamakon hakan suna wahalar da shi da kuma sashen kona mansa duk da yanda mai yake tsada a kasar nan kuma da rashin kunya har da iya zuwa shafin sada zumunta na twitter da ake kira da x a yanzu su dora da sunan tsokana fada ka da 'yan najeriya ba a gaice su zuwa wuri ba ma sun je wallanta na an aiko musu da katin gayyata a cikin gida akwai akalla mutane miliyan 223 a Najeriya miliyan 60 a South Africa a cewar rahotanni kaso 70 na 'yan Najeriya duk matasa ne 'yan ƙasa da shekaru 30 kaso 15 kuma yara ne 'yan shekaru 15 wanda hakan ke nufin cewa 'yan zamani ne ma'abota bibiyar duk wasu abubuwan da ke faruwa a shafukan sada zumunta an fa 'yan Najeriya suka shiga shatar wannan tasi ta Uber da kamfanin Bolt suna katsewa kuma da suka tashi suka haɗe su gabaki dai a guri guda a sakamakon hakan waɗannan motoci suka yi karanci sannan suka ƙara tsada saboda 'yan najeriya duk sun gama ɗaukar shatar su da abin ya zafi sai kamfanin boat na south africa ya cire damar shatar mota daga wata ƙasar amma duk da haka 'yan najeriya ba su haƙura ba suka riga amfani da vpn wajen ci gaba da shatar waɗannan motoci har sai da ta kai gwamnatin ƙasar ɗungurungun ta yi magana a kai kuma hakan bai dakatar da 'yan najeriya ba yanzu ma ba iya mota suke shata ba har da siyan kayayyaki ta online sannan su sa wannan mai tasi ya je ya karɓo musu su kawo musu gida daga Najeriya yake akwai wata dama na siyan kayayyaki online idan an kawo maka gida ka biya kuɗi ana kiran shi da pay on delivery a turanci wasu na order pizza wasu shinkafa wasu kaji wasu TV wasu freezer kowa dai da irin nashi kuma har yanzu suna ci gaba da yin hakan ko shi babu Najeriya ta ci kirarinta Niger no the Carilas. Aha to alhamdulillah